a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da da da arba'in da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya yi daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara na dubu biyu da ashirin da uku a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wannan shine mu na tara a wannan wata kuma shine na ishirin da takwas a darussanmu na tafsirin wannan sura suratu Ali Imran mun tsaya aya na 20 yau za mu ɗora daga aya ta 21 eh, kafin nan akwai waɗansu tambayoyi da aka rubuta za mu amsa su kafin mu shiga tasiri ɗin tambaya ta farko alam yana cewa tambaya ta ce menene hukuncin tafiya da takalmi a cikin makabarta tafiya kan takalmi a makabarta abu ne da malamai suke da fahimta iri biyu dangane da shi generally akwai waɗanda suke ganin babu laifi mutum zai iya saka takalmansa kowane irin takalmi ne ya shiga makabarta musamman in ana jin tsoron za a iya taka kaya ko akwai ciyawa ko dai ana tsoron wani abu da ke iya cutar da mutum su kuma sun gina wannan ne akan hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mamaci bayan an binne shi zai na jin karan takalmin wato ainihin mutane suka ce tun da zai je kal'ani alihim a kenan da takalmi a kafansu kenan kuma annaba alaihi salatu wasalam ba ya faɗi wannan ne a makami na suka ba ya faɗi shi ne a makami na wato ainihin bayar da labari kuma kenan yana nuna cewa ai halalun ne mutane su je su shiga makabarta ɗin da takalma waɗansu malamai suna cewa wannan labari ne kawai na abin da ke faruwa baya kunshe da hukuncin hani ko izini Da haka suna cewa ba za a kafa hujja da wannan ba fahimta ta biyu shine wanda suke ganin karhancin eh, saka takalmi ko tafiya takalmi a masallaci eh sorry a makabarta sai dai idan ana jin tsoron abin da na ambata ɗazu ana jin tsoron akwai kaya mutum zai iya taka in ya ce da takalmansa ko wani abu zai iya cije shi ko ya sare shi an ba haka ba makaruhi ne su kuma sun gina shi a kan hadisin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya sa wani irin takalmi da ake kiransa as-sabtiyya sai ce ya sahiba as ni. ikhla'ahuma ya kai mai takalmin safiya ka cire su wannan shi ma malamai sun yi taujihi daban-daban waɗansu suka ce an hana shi ne annabi ya hana shi ya sa shi ya cire takalmi ne saboda takalmi ne da masu girman kai suke sakawa shi yasa annabi ya sa shi ya cire saboda makarata ba waje ne na nuna girman kai ba ko ina ma bai dace a ce mutum ya fita da shiga irin na masu girman kai ba ballantana a makarata inda ya dace kowa ya kankan da kai ya ɗauki izina da mutuwa waɗansu kuma su yi taujihi ne daban-daban amma mahallin shahidin shine annabi ya ce ma wani ya cire takalmansa a masallaci sai waɗannan ɓangare na malamai suna ganin cewa kenan makaruhi ne a cire mutum ya yi tafiya da takalmi ibn hazm al-zahiri shi ya tafi akan cewa halalun ne saka takalmi a matsabarta sai dai irin wannan takalman da annabi ya ce a cire to shi ne kawai bai halarta mutum ya saka shi malamai shi kokarin hada tsakanin waɗannan hadisai guda biyu dukansu ingantattu ne idan aka ɗauke su cewa a zahiri suna cin karar da juna cewa gashi mutane na bayar da labari mutane suna fita da takalma mamaci yana jin karan takalminsu sannan gashi ya ce ma wani da ya ganshi da takalmin fitiya cewa ya cire shi idan har mun ɗauki cewa suna cin karo da junansu a zahiri to dole a samu hanya ta haɗawa hanyar ta haɗawan shi ne abinda irinsu alkhattabi suka haɗa cewa eh, idan har akwai datti ko ƙazanta ko najasa a takalmin mutum to sai ya cire shi kare shiga da shi makabarta idan babu babu laifi na iya shiga da shi makabarta ko kuma na biyu eh, abinda ya fi kyau shine mutum ya shirya takalman sai dai in yana jin tsoron abin da muka ambata to sai sa takalminsa domin kada ya cutar da kansa so zahir dai shine wannan aljawaz din cewa halalun ne mutum ya yi tafiya da takalmi a makabarta idan kuma ya shirya domin kankan da kai da tawalu'u wannan shi ma abu ne mai kyau babu laifi a kai wallahu a'lam sai mai tambaya na biyu yana cewa assalamu alaikum malam da fatan eh, fatan alheri malam mahaifinmu ya mutu ya bar mana gadon fili ne kaɗai mu kuma magadansa yaransa mu shida ne uku maza uku mata sai ɗaya daga cikinmu ya gina gida a filin da daga baya ya ce a raba gadon mahaifin namu to amma 'yan uwa sun ƙi har ma 'yan uwan mamanmu sun goyi bayan haka malarabon rabon ya fi ko kuma yin magana yan kwan mahaifiyar ne ya fi a sharuwa lafiya yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi su jinkirta rabon gado abin da ya dace shi shine yayin da mutane suka huce da zai raɗaɗin mamacinsu su yi gaggawa su raba gado shi raban gado umarni ne na Allah madaukakin sarki saboda haka ba a bukatan a jinkirta shi kuma duk lokacin da aka jinkirta shi din to hakan yakan jawo rigima irin wannan abin da ya fi dace musu su yi shi ne su bi umarnin Allah da ya ce a raba gado su raba gado ba shi ne kawai abin da ya fi ba shine abin da waje ba a kansu lallai a raba gado kowa ya san nashi sannan in wani yana son ya mallaki wajen ya saya a wajen su masu abin amma a bar abin haka bayan an yi kuskure na waɗansu shekaru kuma a sake cewa a bari a abin nan wannan ba daidai ba ne Allah ya raba gado ya raba gardama Allah da kansa yi wannan wala haka kuskure ne wajen su raba gado ko su jinkirta raba gado duka waɗannan sabo ne wanda ya ce a ce musulmi suna fadawa ciki ba amma dai wallahu musta'an hakan yana faru a kuma mutane ba su ɗauki abin da wani ah, mahimmanci ba to gaskiya kuskure ne da mai yi kokari mu gyara Allah ya shirye mu baki daya zamu daura daga aya na 21 da fatan Allah madaukin sarki mana jagora innal ladhina yakfuruna bi ayati la a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي الدين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم نعم Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah lallai waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq kuma suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist bainan nas kuma suke kashe waɗanda suke yin umarni da adalci da gaskiya cikin mutane to fa bashirhum da azabin alim ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi wannan shi gaba ne da bayani akan ɗabi'un yahudawa wanda ya saba ma islamul wajhi lillah wanda ya saba ma miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki saboda haka wannan innal ladina dinnan da aka ambata yana komawa ne a farko zuwa ga yahudawa duk da cewa bayani karara a kansu bai gabata ba so me yasa muka ce haka saboda waɗannan ayyuka da aka ambata a nan su ne abinda Allah ya maimaita a wurare da yawa cewa aikin yahudawa ne kafarce ma'ayoyin Allah kashe annabawa da mabiya annabawa wannan ɗabi'a ce ta yahudawa a sama da waɗansu mutane waɗanda ba su ba to munasabar kawo maganan yahudawa a lokacin da ake magana da nasara saboda kasance wasu duka sun yi jayayya dangane da gaskiyar musulunci sun ƙi su karɓi musulunci sannan dukansu sun shiga cikin waɗanda aka ce a kira su izuwa ga musulunci wa kullin na utul kitaba wal ummiyina a aslamtum to a nan, za mu ga yadda Allah madaukin sarki ya yi amfani da siga ta mubari'a sigatu al-mubari'a yana nuna ɗayan biyu ne yana nuna wato tajaddud cewa abu ne wanda yake maimaituwa abu da ke faruwa yanzu ko kuma zai ci gaba da faruwa har nan gaba ko yana faruwa dai yufidu tajadduda wal istimrar wannan shine zahiri dangane da fi'li mudari'i idan yazo in an ce fulanun yatakallam wane yana magana to a yanzu yake yi hmm? kuma tana iya yiwa zai ci gaba da magana ɗin wane ya zahabu yana tafiya yanzu yake tafiya ɗin hmm? ko kuma zai ci gaba da tafiya ko zai tafi nan gaba ta jaddada wani amma nan wurin da Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah to wannan yana yana iya karban tajaddud din ko tunda suna suna kan kafircin ba su daina ba hmm? so fil hal kenan kuma dai babu alamar cewa za su amsa din saboda haka tufidu al-istimrar to amma wa yaqtuluna an-nabiyina shi ma'ana an yi amfani da siga na mubarak yahudawar da kuma ake maganansu a nan wanda ake musu gargaɗi su ne yahudawar da suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam to su ko wasu annabawa za su kashe wani annabawa suke kashewa kaga ana ai ba zai ifadan tajaddud da listimrar ba ko in fact su ai ba su kashe wani annabu ba a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam haka nan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas shima a zamanin annabi alaihi salatu wassalam ba samu yahudawa sun kashe mutane da yawa a dalilin sun je musu wa'azi ba saboda haka malamai suke cewa mudare a wannan ayar abin da nufi shine halarto da abin kamar yanzu yake faruwa domin a ƙara nuna munin wannan abin shi yasa Allah ya amfani da shigata ta mudari to man shi ana magana ne da yahudawan da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama ko ai ba su suka kisan ba ko sun kafarce haka ne amma yaqtuluna annabiyyin ba su bane magabatan su ne suka yi haka to don mai ake musu gargadi da mummuna aikin magabatansu saboda ba sa ganin cewa abin da magabatan nan suka yi laifi ne su ma da za su samu dama za su yi kuma ma sun yi ƙoƙarin haka ɗin ai yahudawa sun yi ƙoƙarin su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya riga ya kare shi haka ba kashe shi za a yi ba mutuwa zai ajalinsa yanzu to wannan shine a hikima na wannan kuma ba ku manta ba mun faɗi wannan a baya yayin da muka yi tafsirin suratul baqara yadda Allah yake musu gargadi da abubuwan da kakanninsu na baya suka yi to an ɗora su akan matsayin kakannin saboda sun yarda da abin da kakannin suka yi kuma suna goyon bayansu a kai suna mara musu baya ba sa ganin cewa laifi ne wanda. tukun ga saboda ire-iren wannan ɗin ne musulunci ya zo da cewa duk wani abu mummuna ko da kai ba za ka iya kawar da shi ba to kada ka so shi kada ka mara masa baya ka kishi a zuciyanka a nan ne ka kubuta amma ka yi halin ko in kula ko ka yi halin ɗan ba ruwanmu ko kuma wa uba ka ji cewa da yin haka da rashin yin haka duk daidai ne to kana da commission a wannan abun domin duk waɗannan halaye na kaɗan da ƙarshe suna harfafa wannan abin ne ya ci gaba da yaduwa tsara ka duk wani abu da za ka yi wadda zai sa barna ta ci gaba da yaduwa to kana da commission kamar kayi wannan ne shi yasa Allah yake cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wadanda suke son alfasha ta yadu ba wai su suke yi ba amma ana yi su suna jin daɗi ana biya musu wata bukata to Allah ce suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira duniya da lahira wannan fa magana Allah yake a kansu zana a kansu a ƙazafi ya faɗi wannan kun gama to anan abin da za mu ɗauka kenan na wato ainihin wa'azi cewa kada ku bari ku ba mutane dama su yi aiki wanda yake na saɓo ku hana su idan kun hana su in sun bari an gudu tare an tsira tare idan har ba su hannu ba ku kun sauke nauyinku sai ku ci gaba da kyama wannan abin a ku kuma kada ku yi tarayya da su ku ce aikur hana su da ba su ji ba su da Allah kuma ya zanto kuna kuna komai tare da ya zanto a zahiri ba kwa kyama abin ko da ku ba kwa wannan shi ma kuskure ne wannan shi yasa annabi ce man ra'a munkaran hadisi shahararre ko falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda ga mummuna abu to yayi kokarin canza da karfi da ikonsa da hannunsa idan zai iya idan ba zai iya ba to ya faɗa da baki ya yi wa'azi a kai ya yi magana ya nuna munin wannan abun in ma ba zai iya wannan ba to ala zakarin ya ji yana kyamar wannan abin a zuciyarsa annabi ce wa zalika al iman wannan kuma shine uh, manzila mafi rauni na imani ta yadda zaka ga abu mummuna amma ba zaka iya magana akai ba saboda tsananin rauninka kuma irin wannan ne Allah ya ce ya tsine ma kafirai saboda ana yin barna a cikin su ba sa hana daga cikin banu Isra'il lu'ina na kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ya لا يتناهون عن منكر ya ce an tsine ma waɗanda suka kafarta daga banu Isra'il a harshen annabi Dawud da Isa ɗan Maryam dukkansu sun faɗi wannan tsinuwa ɗin hmm? ma waɗannan kafarai daga cikin banin isra’i na yasa aka tsine musu saɓansu da shishigi da wuce gona da iri menene saɓo da shishigi da wuce gona da iri ɗin sai Allah ya ƙarin fashin baƙi ya ce kanu la ya hauna amman munkarin fa'alo sun kasance ba sa hana junansu munanan ayyuka da suka aikata ko suke aikatawa ƙashe harna ya yaɗu inda kuke kuma ku yi shiru ba ku hana ba wannan ya isa ya ja muku tsinuwar Allah maɗaukacin sarki ba wai su masu yidin ba ba ku da kuka ki ku hana kuna tsoron kada ku ɓata da wani kuna tsoron kada wani ya yi fushi da ku kuna tsoron kada wani ya yanke hulɗa da ku amma ya ci gaba da saɓansa wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk wanda kyakkyawan aiki ya faranta masa rai mummuna ya bakanta masa rai to wannan shine musulmi na gaske to kaga sun wadda zai ga an yi abu mai kyau an yi amur bil ma'ruf amma bai yi farin ciki ba zai ga almunkar ana yi amma bai ji bakin ciki ba to wannan da tasgaro ta waya mai girma a cikin imaninsa to wannan dai abinda za mu iya shirya daga wannan kenan to Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan manya-manyan laifuffuka na Yahudawa na farko shine kafirci da mu riga mun yi bayani irin nau'ukan kafirci na waɗannan ɗin rugurguza addinin su cikin gida da ɗin imani da shi sannan abu na biyu ɗin yarda da addinin musulunci shi ma wannan yana daga cikin kafircinsu e, sai laifinsu na biyu shi ne kashe annabawa kashe annabawa ya zo a tarihi sun kashe annabawa da dama kamar yadda Allah ya ba mu labari a wurare da dama a alkur'ani da girma mun ce abin isawa muka gane cewa da yahudu ake a nan saboda waɗannan laifuffukan ƙur'ani ya yi ta maimaita su ne dangane da yahudawa mun ga irinsa a cikin suratul baqara فذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين li ghairi akwai irin sa har yanzu a wannan sura din zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq ya mamaitu a wurare da dama dangane da yahudawa to wannan shine babban su na biyu da Allah yake munanawa kuma zai gaya mana abin da zai saka musu da shi domin gargaɗi mai hudawan zamani annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran jikokinsu har izuwa ran tashi alkiyama waɗannan su suka kashe annabi zakariya hmm? saboda ya yi ƙoƙarin ya kubatar da ɗansa annabi yahya daga kisa sun kashe annabi yahya saboda ya imani da annabi isa alaihi salam sun kashe irmiya annabi ne a wurinsu a maka sun kashe ezekiel wadda annabi ne a wurinsu saboda ya tsawata musu dangane da munanan ayyukansu kuma suna riya cewa sun kashe annabi isa aiko suna riya cewa sun kashe annabi isa kuma abin mamaki su ma nasarar masu suna da wannan akidar aiki. cewa an kashe shi an tsire shi ya mutu sannan bayan kwana uku ya tashi to kaga duk da cewa ƙarya suke yi su kashe shi ba amma su sun yarda su makasa an dabawa ne da cewa suna sun kashe annabi isa alaihi salam saboda haka kuma daga cikin abinda ake kirga musu namuna na ayyukansu saboda sun yi ikirarin haka din duk da cewa ƙarya suke haka nan mansha ɗan ɗan ezekiel ɗan shugaba ne na isra'il shi ma ya kashe annabi ishiya annabi ne daga cikin annabawansu shi wannan kisan ma walakanci ya yi masa abin nan aka ɗauka almanshar zarto aka ɗauka wato ainihin saka masa a kai aka kashe shi da wannan zabto ɗin ba komai ba saboda ya yi hani da mummuna ya faɗi gaskiya ma wannan sarki ɗin shi ne sarki nan ya tara banu isra'ila a gabansu suna ji suna gani ta zarzo aka yi ta gunduwa-gunduwa da wannan mutumin har aka kashe shi kuma suna kallo ba su yi inkari ba ba su kare annabinsu ba wannan ya nuna cewa a suma suna da wato ainihin kaso a wannan ɗan hakanan sun kashe mabiya annabawa da dama waɗanda suka tashi domin su yi musu wa'azi to waɗannan laifuffukan gaba ɗaya an ƙirga su ne ma waɗannan yahudawa na zamani annabi sallallahu alaihi wasallama لأنهم راضوا بها وألحوا في في وقوعها saboda sun yarda da kuma sun wato ainihin nace dangane da aukuwansu Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an anan sai ya ce kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba shin zai yiwu a kashe annaba da gaskiya Hmm? ba zai duk kaji an ce an kashe annabi to ba da gaskiya wani saboda annabi bai cancanci kisa ba babu wani annabin da zai laifin da zai cancanta a kashe shi saboda duk kisa da za a yi wa annabawa kisa ce ta wato ainihin zalunci to kuma wannan maganar ana magana ne da wanda sun san haka su ne musulmi to me yasa aka ambaci wannan kaidin cewa suna kashe annabawan ne da gairi haq malamai suna cewa an yi hakan ne domin ƙara fito da munin abun bayana da mafhum ne? a an yi haka ne domin a ƙara muna na wannan aiki ɗin saman ka san mummuna ne to gashi an ƙara faɗa maka cewa ba da gaskiya bane a ƙara muna abun ne kawai ina fatan mun gane wannan shine ma'ana wannan bi ghairi na faɗa mana yayin da muka tafsirin suratul baqara irin wannan ayar cewa wannan yana daga cikin wani ilimi da malamai suke kira badahiyatul qur'an har wannan الشيخ فهد بن abdurrahman الرحمن rumi ya rubuta littafi da ya tattara waɗannan ɗin ya yi shimfiɗa eh, na nazari sannan kuma ya abbaka wannan shimfidar da yi a ayoyi ire-iren waɗannan ɗan wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi irin su kenan babu wata dabba fil ardi kaman dabba yi ma ya dubbo al-ardi ne amma sai aka faɗi aka ce fil ardi kuma babu wata dabba min wato ainihin takawa a bayan ƙasa kuma a bayan ƙasa suke takawa an ce dabba to ana na dabbobin da suke bayan kasa ne amma sai Allah ya sake faɗi wannan din haka nan wala fa'irin yatiru bi janahi babu wani tsuntsu mai tashi da fuka-fukansa guda biyu kamun tsuntsu da mai yake tashi da fuka-fuki ko yawa to waɗannan suna cikin abin da kira badahiyatul qur'an abin da ka riga ka san su sai a fito ma da shi ko a fito ma da su domin tabbatar da wa a wata manufa to manufa nan shine wannan ambata domin kara nunin fitar da munin wannan abin da waɗannan mutanen suka kasance suna yi wanda kashe annabawa suna kashe na ya amuru na bilkist alkistu shine ne masu umarni da gaskiya shi ma'anan kaga da aka faɗi annabawa an san aikin annabawa su ma annabawa suna umarni ne da gaskiya hmm? to amma a wannan sai aka ƙara a makon a ce da kuma waɗanda suke musu wa'azi sai aka ce waɗanda suke umartan mutane da da gaskiya domin a nuna maka menene dalilin da ya sa suka kashe su ɗan wato suna kashe su ne don suna umarni da gaskiya shi ma an faɗi wannan sababin ba don komai ba domin a fitar maka da munin aikin nan da suke saboda mai umarni da gaskiya ya canci a yi masa madalla ne aiko a yi lale-lale mara ba da shi a cutar da shi ko a kashe shi ba al'imamul kurtubi yana cewa kasancewar allah madaukin sarki ya ambaci annabawa sannan ya ambaci waɗanda a aka kashe su a sakamakon umarni da kyakkyawa da hanyar da mummuna yana nuna mana girman matsayin masu kira zuwa gaskiya musamman irin waɗannan waɗanda za su rasa rayukansu su sadaukar da rayukansu dalilin kira zuwa gaskiya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya faɗa da kansa cewa afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir mafi alala na jihadi shine ka gaya ka faɗi gaskiya ma wato ainihin shugaba wanda yake azzalimi ja'iri fajiri kan abin nan kama karya gaji akwai bukatar a faɗa masa gaskiyar kuma ka tsaya tsayin daka ka faɗa masa wannan gaskiya ɗin annabi ya ce wannan yana daga cikin mafi falala na wato ainihin jihadi kanan yana cewa sayyidu shuhada'i hamza shugaban shahidai shine hamza kana kisan tabawa su ne hamza sannan saiwa sai mutumin da ya je wajen azzalimin shugaba ya masa wa'azi a dalilin wannan ya ji haushi ya fulla kansa kaga ya yi shahada ko? to a cikin shahada waɗannan wannan yana daga cikin manya-manyan shahidai waɗanda suna zuwa ne a aji na biyu na wato ainihin shahidai al'imam al har yanzu a ƙarƙashin wannan ayar ya ɗanyi doguwar magana dangane da mahimmancin al'amur bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar musamman a lokuta na haɗurra a lokacin da waɗanda ake musu kira ɗin mutane ne masu taurin kai mutane ne masu iko da mulki hannayensu da suke ganin duk wadda zai yi ƙoƙarin hana su abin da suka ga dama za su kawar da shi samu mutane a irin wannan yanayin su tashi su tsayar da wannan wajibci na al'amur bil ma'ruf wan hayanin munkar Ya ce wannan abu ne mai wato ainihin matukar kima kuma in za a samu irin wannan to al'umma ba za ta lalace ba gaba daya idan to durrunci za a samu wadda za su ce abu kaza ba kyau a daina abu kaza yana da kyau ci gaba da shi kada a daina in an daina a dawo ɗan shi har yanzu wannan yana kula tabbatar da abin da ta kuka cewa aiki ne na malamai magada annabawa su yi irin abin da annabawa suke kuma matakar ka shiga wannan takalman to fa za ka ga irin abin da annabawa suka gani za ka gamu da wani kaso na irin abin da annabawa suka gamu da shi wajen wannan aiki ɗin wannan shi yasa aikin al'amur bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wato wa'azi da wa'azantarwa da ilimi da ilmantarwa da faɗin gaskiya da nasiha daman ba ayyuka ne na ragwaye ba ayyuka ne na jarumai da kuma masana kun ga gashi nan annabawa ga irin sakamako da suka samu daga hannun kafirai kisa to su ma mabiya annabawan masu aiki irin na annabawan su ma fa abinda ya faru da su kenan innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas فبشرهم بعذاب أليم anan waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin su faɗaɗa allazai na ya'amuru na bilkisti minan nas cewar Allah ya ce minan daga cikin mutane sai zanto ya shafi kowa da kowa cikin alhukama'u kamar yadda Muhammad Rashid Riba yake faɗa shi wannan yana bayyana matsayi da daraja na masu umarni da kyakkyawa da masu hanyar da mummuna a kowane ɓangaren mutane a kowane addini suke to amma mu abinda muke gani babu bukatar sai an faɗaɗa wannan saboda a nan context ɗin yana magana ne na kira zuwa ga zuwa ga musulunci ko saboda haka minan nas daga cikin masu kira din daga cikin masu umarni da alqistu minan nas din sune waɗanda aslamu din sune waɗanda suka yi annabawa din hmm? kuma sune yawanci ma wanda ake ake kashewa din Allah madauki sarki ya ce to masu waɗannan laifuka iri uku fa bashirhum bi azabin alim ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi shi asalin ma'anan albishir ne bayar da labarin da zai faranta ma wanda kake bashi labari rai shi ne albishir so idan har aka ba wani mutum labarin da zai bukanta masa rai kuma aka ce masa albishirinka to ta hakkumi ake masa izgili ake masa izgili ake masa ana yin wannan dai kuma saboda su ma maksudi daban-daban ɗaya daga cikin maksudai ɗin shine yariya cewa abin da yake a kai ɗin abin kirki ne alhali ba abin kirki ba ne kuma tana iya shi ya san abin ba abin kirki ba ne kamar waɗannan mutane masu jayayya bayan an riga duk an kware su kuma ba su daina jayayya ba sun sa akan ƙarya suke yi amma su sun saka ma ƙarya su rigar gaskiya kuma suna yada ta a matsayin gaskiya to shi ne sai a yi musu wannan a ce to albashirinku ku masu yada gaskiya da azaba mai hatsari to wannan faɗin da aka yi musu an faɗa musu ne kawai dan a yi musu izgili kamar yadda ya zo a cikin suratu ad-dukhan uh, zuq innaka antal azizul karim an sa mutum a wuta aka ce masa kwankwaɗi wuta ka kwankwaɗi wuta kai mai izza ne mai girma ne ko buwayi mai girma kwankwaɗi wuta <laughs> mai ɗaukaka mai girma a wajen ka yadda kake girma ma shi nan ka sashi a wuta? ya hmm? gaga ba haka bane ko? to saboda abin da ya riya kenan wanda shi ne ya yi dalilin da ya sa ya yi karɓi musulunci to sai a ce tun shi kenan ba izza ba ce to da irin naka izza kwankwaɗo ta ga sakamakon irin ka ba kana ganin kai babba ne su waɗannan ƙanana ne to a sakamakon girman ka ya kai mai girma kwankwaɗi wuta to sa ne ake yi a nan waɗannan kafarai cewa ka yi musu albishir ana nufin ka yi musu gargadi ne hmm? amma ka faɗi wannan suna ɗin saboda mai abinda da suka riya suke a kai fa hun bi azabin alim ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi a nan shi ma malamai suna cewa wannan jawabin da ya zo fashiruhum ya shigo ne a nan domin ya nuna cewa wannan ismul mausul ɗin ba ya tsayawa ne kawai kan su yahudawa ba a duk wanda ya yi aiki mana eh, innan lalina ɗinan da ya zo da ya zo sai daga cikin dalilan da ya sa yake allalina kawai bai nasi akan yahudawa ba duk da mun fahimci cewa da su ake yi a karan farko saboda duk wanda ya aiki irin nasu ma ya shiga ciki al'ibratu bi umumin lafzi la khususi sabab ana la'akari ne da gamewar lafazi din to alladhina dinna gamamme to duk wanda yayi irin wannan aiki nasu ko a yanzu sakamakon iri guda ne waje za a sayi ajin sayi atun mitluha shi ne Allah ce fa bashirhum bi azabin alim kai masu albishir da azaba mai raɗaɗe sai أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة wa ma lahum min nasirin Allah ya ƙara maimaita abin nan ismul mausul shan innal ladina nan ula'ika wannan ula'ikan yana komawa zuwa ga masu waɗannan aika-aika iri uku ɗin ne yaqtuluna an-nabiyina yakfuruna bi ayati llahi yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas anan arrazi yana cewa Allah ya kirga musu ayyuka uku kuma ya bayar da sakamako uku na farkon shine muka ji a ayar da ta gabata fa bashirhum bi azabin alim sauran su ne a wannan aya cewa ulaika habitat a'maluhum ulaika alladhina habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah shine na biyu na uku wa malahum min nasirin waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka rushe a nan gidan duniya haka nan ma a lahira kuma ba su da waɗansu mataimaka ba su da waɗansu mataimaka ula'ika ita ma amfani da ula'ika na ƙara nuna cewa Allah ya faɗaɗa abin duk da ana magana a yahudawa to duk wanda irin aikinsu ma to shi ma ya shiga ciki menene sakamako na biyu din alladhina habatat a'maluhum da ana iya cewa ulaika habatat a'maluhum ya bayar da ma'ana. amma an ƙara alladhina ne domin a nuna maka cewa abin da zai zo bayan allazina din abu ne wanda yake ya gaskatu akan waɗannan sosai sama da yadda ke gaskatuwa akan waɗansu wanda ba su ba shi yasa sai aka zo da allazina dan da ƙara tabbatar da wannan ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah sune waɗanda ayyukansu sun rushe a duniya da lahira rushewa ayyuka Allah ya amfani da alhabab anan asalin alhabab an ɗauka ne daga ciwo da yake samun raƙumi idan ya ci abinci ya ci abinci har abincin nan ya masa yawa ta yadda ya jawo masa ciwon ciki ciwon nan wanda ke kai shi zuwa ga mutuwa wannan shi ne alhabab mun faɗi wannan ina zato da muka yi tafsirin haya mai kama da wannan a cikin suratul baqara to wannan alhabab ɗin shine Allah ya yi amfani da shi a nan domin ya nuna munasabar wannan ɗin da abin waɗannan mutane suke a kai kun ga shi da yake cin wannan abincin yana shi da ya ji daɗi ko? to amma zai yi ci kuma zai zanto masa guba kuma ya halaka shi to haka waɗannan ayyukan nan da suke yi suna jin daɗinsa suna ganin abin kwarai suka yi to yadda raƙumi ya ci guba ya kashe kansa to haka su ma da wannan aikin nazo da kansu wajen neman ne gira ne suka rasa suka rasa ido don jin daɗi da gamsar da son zuciyarsu suka kai kansu izuwa ga halaka shine haɗu tsarin. حبطت أعمالهم هل أتوا مناسبا أم حنيدا لفظ حبطة أما دين أشي خسروا أعمالهم أشي سرى سأيكن سو من إني ما أنا آه، أيكن سو يا روشي الدنيا دلاهرة روشي وأيكي ألاهرة كم مرقا من سنشي والذين أعمال كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب كظلمات بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا shine wannan ayyukansu za su zanto kamar kawalwainiya kamar san kawalwainiya wanda bashir yake kira miraj kana tafiya za ka ga kamar ga alamar ruwa a gabanka hmm? sai ka je wajen sai ka ga ai kawai walƙiya ne ba komai to haka duk aikin da suka yi ran tashin alƙiyama Allah zai hura shi ya mayar da shi yayi saboda mai saboda babu asalin da ake dora ake dora aikin shi ne mai musulunci shine imani duk aikin da aka je gaban Allah da shi ba tare da imani ba to rusashe ne ba zai amfani mutum ba a lahira to a duniya ba menene rushewa aikin su a duniya shi ne waɗannan maganganun da ake a madadin a yaba musu da ayyukansu an razi ke cewa shi ne yabo a يقولون gurbin yabo da tsinuwa makon a musu sai a tsine musu والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون سمع ماشي والذين كفروا إلى جهنم شوى أنان جدا دنيا دك لا نسند سكي سيأروشي شيء لا لك gang of da suke think tank da suka hada domin su kawo su rushe musulmi da musulunci sai aikin ya rushe bukatar ba ba za ta biya ba sai zanto a madadin su samu yabo sai su samu suka da zargi na wato ainihin mutane sannan kuma babu lada aikin da aka yi babu lada ka bai shi ne rusasshen aiki ne kai kana bai jan amfani sai kuma ya zanto ba ka samu amfanin ba sai ka samu wato ainihin mummuna abu kenan dai babu lada to akwai abinda malamai suke faɗa cewa kafin ayyukansu na duniya ana saka musu ne da shi a nan gidan duniya ayyukansu na alheri wannan humanitarian services za ku ga a waɗanda ba musulmi ba suke ƙoƙarin yi to man ja abil hasana duk wanda ya zo da wani aiki alkhairi a cikin adalcin Allah zai mai masa gurbansa amma suna su a nan gidan duniya ne shine ya ba su lafiya ya kara musu wadata ɗin ya ba su zaman lafiya ya ba su mulki na gudanar da eh, wato al'amarin mutane na tsawon zango na wani lokaci da wannan suna shiga cikin sakamakon da ake musu a duniya to amma irin waɗannan wanda ba kafircin suka tsaya a kai ba hadda kisan mutane annabawa da mutanen kwarai to su kuma wani irin sakamako ake musu anan shine cewa Allah yana garabtar su waɗannan abin da yake bayar a duniya ma sai ya kwace daga hannunsu a sakamakon wannan munanan ayyuka da suka yi sai zanto sun rasa nan sun kuma rasa can wa malahum min nasirin kuma ba su da wani wani da nake faɗa emphasizer ne akan min nan domin ya nuna التوغل في العموم ba wa malahum nasirun ba ba ba su da mataimaka ba ana wani irin mataimakan ba su da shi tana iya suna da waɗansu irin mataimaka amma ba su da kowane irin mataimaka ba su da wani wanda zai kawo musu agaji a gaba ga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne sakamako guda uku da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da waɗannan mutane a ƙwarar ibn yana cewa a ma'anar wannan magana shine yahudawa waɗanda suka kasance suna yin addini da nufin su samu amfani na ayyukansu kyawawa a lahira ta hanyar tsira daga hukuma da samun amfani a gidan duniya na tasirin yardan Allah akan bayinsa nagartattu suna yin wannan amma a dalilin kafirce ma Allah da kangarewa annabawa da kuma kashe su da kuma yarda da aishin kashe su ɗan da kashe waɗanda suka yi musu tabarki wannan ya sa sun yi ridda hmm? wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya ba addini kashe annabawa eh, to dama an ce yakfuruna bi ayati llahi kam ai an gama magana ko wannan ya sa sun yi ridda to kuma duk wanda ya rabu da addininsa to ya cancanci azaba mai raɗaɗe ya ce shi ya sa ma aka fara faɗan sakamako ɗin da albishir na azaba mai raɗaɗi don haka babu kokonto cewa <clears throat> ayyukansu za su lalace ba za su amfana da ladan ayyukan alahira ba ba za su rayu a rayuwa na jin daɗi a gidan duniya ba sai ƙara faɗa abinda ba faɗa cewa wannan mekin ta zo ne saboda al'umum za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci abin da baka faɗa ya zanto daidai fa'ala shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana abin da muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته